Assalamu alaikum sunana Abdulhadi daga nan Najeriya. A jiya da yi kowa ya ji bayanin da sanatan Najeriya ya fito ya yi dangane da labarin da aka samu cewa shugabannin mulkin sojin Nijar ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Abdulrahman Chani suna neman wasu kuɗaɗe waɗanda za su datse ruwan da yake shigowa Najeriya domin su samarwa da kansu wutar kansu. wannan lamari dai ko in ce wannan labarin ba ƙaramin ɗaga hankalin 'yan majalisun Najeriya da kuma fadar shugaban ƙasar Najeriya wannan labarin ya yi ba. Wanda wasu ma suka ce dalilin fitar wannan labarin da aka ji cewar shugaban ƙasar Nijar zai datse wutar ruwan da yake shigowa Najeriya. wanda wannan ruwan da yake shigowa Najeriya a kan shi ne aka ajiye manyan injinan da suke samar da wuta a Najeriya wanda har ma ake tsakurar wa Nijar wani kaso daga cikin wutar Nijar kuma take biya bisa wasu yarjejeniyoyi da aka yi tun da daɗewa a shekarun da suka gabata. Bayan juyin mulkin da aka yi ne shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu wanda shine shugaban ƙungiyar ECOWAS ya saɓa yarjejeniyar da aka yi da Najeriya da Nijar wanda har ta kai ga ya katsewa wa Nijar ɗin wutar lantarkin da siya take yi ba kyauta ake bata ba wannan lamari kwata-kwata bai yi wa shugabannin da suka yi juyin mulki a Nijar daɗi ba wanda har ta kai ga su ma sun yanke wa shugaba Bazum hutar da yake samu a inda suke tsare da shi bayan kikikaka da aka yi ta yi tsakanin Najeriya da Nijar da kuma ƙungiyar ECOWAS da kuma shugabannin kwamitin ceton ƙasa na CNSP wanda har ta kai daga ƙarshe su waɗannan sojoji da takwarorinsu da ke burkina faso da mali suka yanke shawarar ficewa daga cikin ƙungiyar ta ecowas to bayan wani ɗan lokaci kuma a ci gaba da ƙoƙarin da suke yi na samar wa ƙasarsu mafita a yanzu haka dai sun yanke shawarar cewa za su samar wa da ƙasarsu wutar lantarki ta ta kanta wanda kuma in har za su samar da wannan wutar lantarkin ta su ta kanta to sai sun datse dam ɗin da yake kawo wa Najeriya ruwa wanda sai sun buɗe wannan dam ɗin Najeriya har za ta samu ruwan da za ta ɗora injinan da za su samar da wutar lantarki daga ranar da suka datse wannan dam ɗin suka ɗora nasu injinan to fa Najeriya babu ita babu samun ruwa daga wannan dam ɗin da yake shigowa Najeriya har muke amfani da shi muke samarwa da kanmu wutar lantarki. To bayyanar wannan labarin da shi fadar shugaban ƙasa ta ji shi ne take neman sulhu da waɗannan sojoji da suka yi juyin mulki a Nijar. Tuni dai shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin da a gaggauta buɗe kan iyakokin Najeriya da Nijar domin a ci gaba da hada-hadar kasuwanci wanda wannan abu ma ya yi kama da cewar neman sulhu yake yi tsakanin shi da shugabannin sojojin Nijar. Duk da dai har yanzu su shugabannin sojojin Nijar ba su ce uffam dangane da wannan buɗe boda ba kuma har yanzu ba su ce uffam dangane da janye takunkuman da ƙungiyar ECOWAS ta yi musu ba amma dai abin yana tayarwa da fadar shugaban ƙasa a Najeriya hankali. Wanda a kwana-kwanan nan an ji hira da wani sanata daga Najeriya wanda ya ce suna nan suna yunƙurin shiga Nijar domin da na ƙirji wa sojojin juyin mulki tare da ba su haƙuri da roƙon cewar kar su datse wannan dam ɗin da yake kawo wa Najeriya ruwa har ma ta ɗora wutar lantarkinta. Abin da nake so ni dai in sani kuma na fahimta a kai su waɗannan sojojin ba sojojin siyasa ba ne ba. Ci gaba ne a gabansu kuma ci gaba suke so su samarwa da ƙasarsu. mafita suke so su samarwa da ƙasarsu daga ƙangin bautar da aka ɗora su a kai shekara da shekaru domin ta inda za ku fahimci cewa da gaske suke ba wasa suka zo ba tun lokacin da suka raba gari da faransa suka kori jakadan faransa daga nijar suka kori sojojin faransa daga cikin nijar suka fara yunkurin ƙulla alaƙa da manyan ƙasashen duniya irin su rasha irin su Turkiya, irin su Iran da dai sauran manyan ƙasashe waɗanda suke da burin samar da ci gaba a gabansu ba mayaudaran ƙasashe irin su Faransa da Amerika da sauran ƙasashe ba. So don haka tun da kaga sun kubuce ma yaudarar Faransa da Amerika da sauransu to ku su wane ne karnukan turawa da za ku yaudare su don haka Bola Ahmad Tinubu ka jiƙa mana gari. ko in ce ka kwanto mana ruwa ka zalunce mu ka kwanto mana ruwa daman kai baka damu da kyakkyawar alaƙar da take tsakanin mu da al'ummar Nijar ba ko mu rayu ko mu ɓata ko mu ci gaba da kirki babu abin da ya dame ka yanzu dai ka sa ƴar guntuwar alaƙar da take a tsakanin mu Najeriya da Nijar musamman ma arewacin Najeriya ka haifar da wutar gaba domin tun da aka yi wannan juyin mulkin kake ta yi wa Nijar abubuwan da ba su kamata ba wanda muna ji muna gani wasu daga cikin 'yan Nijar ɗin ba irin zagin da ba sa yi mana kuma suna da gaskiya domin duk wanda yake son ya hana ƙasar ka ci gaba to kamar yana son ya hana ka rayuwa ne domin ba ma kai kaɗai ba iyayenka ƙannanka da duk wani al'amari na cigaban ƙasar al'ummarka a ƙasar yake don haka duk abin da shugaban ƙasar Abdulrahman Chani ya yi daidai ne. Duk abin da ya ga ya dace ya yi a kan ƙasarsa domin samarwa da al'ummarsa mafita wallahi ya yi. Kar ya tsaya ya biye wa yaudarar 'yan siyasan nan. Kar ya tsaya ya tafi da wasu maganganun banza da na hofi. Kuma duk wani sanata da aka turo ko ɗan majalisa ya shigo Nijar da niyyar yi muku maganganun banza ku kama ɗan iska ku ɗaure shege. Kar ku sake ku sake shi. har sai ranar da kuka kammala ayyukanku kar kuma ku ce musu uffan inda za su rinƙa shigowa suna share Nijar tun daga bakin boda har fadar shugaban ƙasa a ce shugabannin ƙungiyar ECOWAS za su rinƙa shigowa suna sharewa kar ku saurare su yaudarar ku za su yi ba wani abu za su kawo muku ba so kuke ƙasar so suke ƙasar ku ta zauna a yanda take kamar yadda kullun suke mai da ƙasashen mu baya to ba sa so su ga wata ƙasa a Afirka ta ci gaba. Ƙasashenmu na Afirka muna da dukkanin wani arziki da ya kamata a ce mun dogara da kanmu mu muke tallafa wa Turawa a'a sai dai kullum a rinƙa haɗa baki da waɗannan azzaluman dimokuraɗiyya ana zaluntar ƙasashenmu sannan a ɗan tsakuro wani abu a bamu da sunan tallafi mu babu wani abu da za mu iya yi wa kanmu face tallafin da suka bamu to don haka Nijar ta tashi tsaye ta kuma buɗe idanun al'umma ta nuna wa al'umma cewan Afirka tana da arzikin da za ta dogara da shi tun lokacin da aka yi juyin mulkin nan aka riƙe kuɗaɗen Nijar a bankunan ƙasashen waje aka sa musu takunkumi aka yi mai amma hakan bai hana waɗannan sojojin nuna wa duniya cewa Afirka za ta iya tsayuwa da ƙafarta ba. dalilin juyin mulkin da aka yi a Nijar ya sa uranium ya yi wata mahaukaciyar tashi a duniya wanda muka gane cewa ashe sata ake yi ma ba ma siye ake yi ba a farashin da suke zuwa su siye shi a Afirka sata suke yi Nijar tana yin juyin mulki ta hana ɗiban uranium ɗin ƙasarta wallahi uranium ya yi daraja a idon duniya don haka mu babu abin da za mu ce da wannan sojoji da suka yi juyin mulki a Nijar face Ubangiji Allah i ba su ikon cika dukkanin wani alƙawura da suka yi wa al'ummarsu Ubangiji Allah ya taimake su ya ba su ikon cika dukkanin wani alƙawura da suka yi wa al'ummarsu Ubangiji Allah i kare su daga dukkanin shari mu kuma ƙasashenmu da muke ƙarƙashin dimokuraɗiyya Ubangiji Allah ya kawo mana mafita ya kawo mana wani wanda zai yi kukan kura ya cece mu daga wannan annoba ta dimokuraɗiyya da aka jefa mu domin wallahi babu wani amfano a cikin dimokuraɗiyyar nan in dai ba gyarawa aka yi ba face zalunci kuna ji kuna kallo a nan Najeriya akwai wani sanata Ningi wanda ya